assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wata kissa ce wanda take dauke da darasi babba gare mu gaba daya wani bawan allah ne iyayensa suka manyanta kuma ya fahimci cewa iyayen nan nashi babu abin da suke so a duniya kafin allah ya dauke su kamar su gina masallaci domin sun saurari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci a nan duniya to Allah zai gina masa gida aljanna burin iyayen kenan su samu kuɗi su gina masallaci ba su samu ba har tsufa ya zo musu wannan ɗan nasu shi kadai wanda suka mallaka shi kaɗai suka haifa ya je ya siyar da gidansa da ya siyar da gidan saboda kada iyayen su gane ya siyar da gidan sai kuma ya kama gidan haya sai ya ɗauki kuɗin ya je gina wa iyayensa masallaci kuma ya saka sunansu a jikin masallacin cewa wannan masallacin wane da wane ne lokacin da za a fara sallar farko a masallacin ya gayyato mahaifinsa suka zo mahaifin yana gani ya ce ɗana ya ya ce baba burinka ne na cika maka a rayuwa na gina masallaci gashi na gina maka mahaifin nan ya yi hawaye na murna da jin daɗi ya ɗaga hannu ya yi waɗansa addu'a ana nan ana nan da sai ya kasa biyan kuɗin hayar gidan da ya sayar ya kama haya sai fara samun matsala wajen biyan kuɗin haya wata rana mai gidan sai ya same shi ya zaunar da shi ya ce wane kaga yanzu ba ka iya biyan kuɗin haya amma wace matsala ce ma ta kai ka kana zaune da gidanka za ka zo ka siyar ya yi shuru wannan mutumin ya matsa masa ya ce ka gaya min dalili sai ce masa to wallahi gashi gashi gashi na siyar na gina wa mahaifina masallaci saboda burin su kenan a rayuwa wannan mutumin da yake mai arziki ne kuma yana da kadarori da yawa maganan ta ratsa shi sai ce malam ya ce gidan nan da kake ciki na mayar maka gidanka na mayar maka gidan ba zan karba ba allahu akbar allahu akbar ku duba da ya ɗauki gidansa guda ɗaya da ya mallaka ya gina wa iyayensa masallaci allah maɗaukakin sarki ya sa gidan ya dawo hannunsa ga bukatar iya gina wa iyayensa masallaci ta tabbata kuma ga gidansa ya dawo hannu ga shi ya samu lada kuma ya yi wa iyayensa sanadin ginin masallaci domin su samu tsira ranar tashin alkiyama allahu akbar allah ka azurta mu da 'ya'ya na gari waɗanda za su ji tausayin mu su yi mana abin da zai taimaka mana wajen saduwar mu da ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.